وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله عز وجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الشرين دشدا جماد الآخرة شكرا تدبو ليلة 21 ga watan Fabrairu shekara ta 2020 kuma insha Allah za mu shiga darasi na 466 darasi na 466 muna kitabul jihad littafi na 56 babi na 155 za mu tashi kan babu katlin na'imil mushrik أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب قتل النائم المشرك حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة قال حدثني أبي عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من الأنصار إلى أبي رافع ليقتلوه فانطلق رجل منهم فدخل حصنهم قال فدخلت في مربط دواب لهم قال وأغلقوا باب الحصن ثم إنهم فقدوا حمارا لهم فخرجوا يطلبونه فخرجت في من خرج أريهم أنني أطلبه معهم فوجدوا الحمار فدخلوا ودخلت وأغلقوا, وأغلقوا باب الحصن ليلا فوضع المفاتيح في قوة في قوة حيث أراها فلما ناموا أخذت المفاتيح ففتحت باب الحصن ثم دخلت عليه فقلت يا أبا رافع فأجابني فتعمدت الصوت فضربته فصاح فخرجت ثم جئت ثم رجعت كأني مغيث كأني مغيث فقلت يا أبا رافع وغيرت صوتي فقال ما لك لأمك الويل قلت ما شأنك قال لا أدري من دخل علي فضربني قال فوضعت سيفي في بطنه ثم تحاملت عليه حتى قرع العظم ثم خرجت وأنا دهش فأتيت سلما لهم لأنزل منه فوقعت آه، فوطئت رجلي فخرجت إلى أصحابي فقلت ما أنا ببارح حتى أسمع الناعية فما برحت حتى سمعت نعايا أبي رافع تاجر أهل الحجاز قال فقمت وما بي قلبة حتى أتينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرناه باب قتل النائم المشرك مشركي ينا bacci a يا هللتا إذا أنا idan لا شيء لو باي هللتا amma in hana halin yaƙi kuma an yi umarni a kashe shi to kasancewa sai na bacci ba laifi bane a kashe shi hadisin da zamu karanta shi zai bayyana wannan حدثنا علي بن مسلم البغدادي الطوسي قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة قال حدثني أبي زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق السبيعي الكوفي الهمداني عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من الانصار منذ الله يا ايكي وني ايري نا انصار daga mutum uku zuwa tara ina ƙalubalanta duk wani yare rahat kai tsaye babu yaren da ya kai daki daki dalla dalla kaman larabci shi yasa yalwaci alqurani wa kana fil madinati tis'atu rahatin da sun kai goma bai halitta a kira su rahat da su biyu ne ba a kiran su rahat daga uku zuwa tara ne kawai haka kalmar nafa tana da inda take da muhalli to haka larabci dake dake manzo Allah ya aiki wasu mutane ma'ana ba su da yawa ila abi rafi zuwa ga yahudin nan wanda ya cuta ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake a Khaibar wanda shine ya yi tattalin duk abin da aka ba ga kafara don su yaƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk abin da kuke so da dukiya ku faɗi ku je kai ku yaƙi manzo Allah to bayan da aka gama wannan yaƙin ne na Ahzab ya zan Allah ya wargaza su sai manzo Allah ya so a ɗauki wannan mujirimi daga doron ƙasa li yaqtulu manzo Allah ya ce zai su kashe fan talaqa rajulun minhum sai wani mutum daga cikin su ina ji shine Abdullahi ibn Atik shi ya take ce a wannan kisa duk da su wajen bakwai suka a ibn hisham ya kawo cikin sira amma suna abdullahi ibn atik da na ibn unai sun fifice kuma karshe su biyun dai su ne suka kashe da aka dawo manzo Allah duk sai dai ba ta kuma su yi hukunci ga gudan su فانطلق sai wani cikin ansar ɗinnan su bakwai sai ya kokari ya shiga cikin ganuwa garin haibar gari ne mai tsananin security na haka ba in ba irin jarunta ta sahabbai ba shiga haibar abu ne mawuyaci shi ma abdullahi na cik an ba da labarin uwarsa ya asalin haibar ce ko kuma uwar da ta sha da shi nono don haka ita ya haɗa kai da ita sai dabara yadda ta shigar da shi gaba in ba ka ba tsallakar katanga bai ba. shiga ta kofa akwai matsara dare da rana tsare ake da garin qala fa ce fi da wabin lahu. to ina zai je in yi tsaya kan titi za a gan shi bai ba gidan da zai shiga sai shiga wani wuri inda ake ɗaure dabbobi kaga wuri ne da hankali ba zai saurin kai ba ko musamman da ya zo da niyyar abin nan ɗaukar fansa a ce ya shiga ba kala wa aglaku babal hisbi sai aka ruhe ganuwar gari ina ciki ma shi bukatar sake sun ma'innahun faƙadu himarar lahun ana haka sai ba su ga wani jaki ba jakai sun je sun yi kiyo sun da dala ka kashe falkar sautin ta yana damu yawon kai ita 80 saboda haka sai suka bukaci su nemo wannan jakin fa kharaju yatlubunahu sai suka fita bayan gari neman sa fa kharajtu fi man kharaj tunda ayari ne mai yawa ni ma sai na kutsa kai na shiga cikin su urihim annani atlubu ma'ahum sai na nuna musu ni ma shi nake nema fa wajadu al-himara fa dakhalu wa dakhaltu aka gano jaki suka shigo ni ma na shiga tare da su ai ya sabe da su ya zan dan gari wa aghlaqu babal hisni laylan suka rufe ganuwa da daddare fa wada'u al-mafatiha fi quwwatin akwai ta taga da suke aje ma kullai har saura ina gani inda an ka don haka an rufe gida da mutumin kirki falamma namu a haskul mafati da suka yi bacci sai na ɗauku makullan fafatatu babal hisni sai da buɗe ganuwar saboda in bukata ta kama ta nan ta, sun kaltu alaihi sannan na shiga wurinsa akwai ruwan da aka yi bayanin gidan nasa ma akwai mata irin su jakadiya da sauransu to ita waccan matar uwar abdullahi atik sai ta ce in kun je ku ce kun zo masa da kyauta mutum ne mai son kyauta shi ko kaga tana aka kama shi ashe kaga in zaka yaki mutum duk da psychology din shi sai ka karanta abin da yake ba shi a ce an zo da kyauta don haka za a ba da dama sai matar ta ba su dama suka shiga ثم دخلت عليه فقلت يا أبا رافع فعجابني أقيده da haka bai san ina yake ba sai ce ya abara sai fa ajaba ni sai karɓa nake na'am sai ce wane ne fa ta'ammattu sosai ta sama inda muryar take fa darabtuhu sai na buge shi fasaha sai ya ƙara fa kharajtu summa jitu sai ni hita wajen sake dawa da gudu sun marja tuka mu muhit sai na ja kamar mai ceto mai agaji fakultu ya abara sai wa gayyartu sauti sai ni canza murya ba irin ta ɗazuwa kafin cewa to yaƙi ɗan dabara ne kuma sai wanda ya shirya masa don haka yanzu ɗazu bai yi masa kisan mutuwa ba amma yanzu ya dawo ya ƙarar da shi ƙalan malaka li ummi kalwai ya ce ga ɗan dutsen uwa ni ka kai mitin ma ƙultu ma sha'anuka ni ci a ni halar ni an kai ma قال لا أدري من دخل علي فضربني ban san wanda shigo nan ba yadda ke ni ƙala fa wa ba'tu sayfi fi batni sai na aga takobi na ga cikin sun mata hamaltu alai sannan niddan na shi hatta ƙara al'azma sai da ni ji kukan kashi ya riga sai ya gama da dan banza sun makarajtu ana dahi na fito a ruɗe daman dole ya ruɗe kam ko ba haka dun bai sawa zai gaba da shi ba fa'ataitu sulaman lahum li zila minhu sai ni zo ga wani tsani na cikin kaga gidan gidan sarauta ne abu ta babban mutum ne don haka hadda matakalai ke akwai fawaka'atu saboda rashin sabo tun da su can talakana bawan Allah bai saba da gidan sama ba sai ya faɗo fawuti at rijili sai kafa ta yi targaɗe shi ne wasi'at ba ba karaya ba ce targaɗe ne targaɗe shi ne gocewar ƙashi ko tafi don sarkin ɗori ina kake ya bambancin karya da targaɗe na yi daidai ke gautewa shi a targaɗe ko gocewar ƙashi ba ta ba to shi ake ce ma a wasi'at fakarar fakararsu ila asabi sai ni zo wurin jama'ar da muka tota da su faƙultu ma ana bibarin sun ce to na gama aiki amma wala ya bambarin gare gan hatta asma an na'iya sai na ji kukan mutuwa sai na tabbata aiki ya daidai in ba haka ba ban gaba ba don manzo Allah rayuwa sai ke son abin fama bare to hatta same tuna aya a jira sai ya ce ban bar khaibar ba sai da ni ji koke-koken gidan abu rafi ta jira hijaz babban ɗan kasuwar ƙasar hijaz wato ɗan khaibar ne amma hijaz babu ɗan kasuwa irinsa su suke sai da makamai su kuɗi da ruwa su ke moriyar talaka su ba talaka kuɗi ga garani in kakatin su a shi dobul da sauransu a zalumi ne na ƙware kai mugu dai to kaga daman ƙofar gari buɗe take ko ba haka za ka da suka ji wannan kukan ƙofa buɗe take sai suka wuce ƙala fa kumtu wa ma bi qalabatan hatta ataina nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace sai na tashi wa ma bi qalabatun bari mu ga abinda malai yace game da wannan kalma yace bil qati wal lam wal ba' al muwahhadat al mafsud ma bi illatun asluhu min kilabi qilab huwa da'un da Allah ya dauke ne wannan matsalar ta targade ga wani lokaci babu ilimin na likitanci amma karamar musulunci sai Allah kawo sauki in ba haka ba kafa ta targaɗe kaga tafiya kilomita 60 da wani ba akwai wahala yace sai Allah ɗauke min wannan ciwo bala ce zikiru ma yi yustafadu bin wannan hadisi yana amfana da abubuwa da gama. fi jawazul ightiyali ala man aana ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi yadin aw malin aw ra'yin wannan hadisi ya nuna halal ne a kashe duk wanda ya taimaka aka cuci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sawa'un da hannunsa ne ko da kudinsa ko da shawararsa wa kana abu rafi'in yu'adi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa yu'allibu an-nas alai abu rafi ya kasance mai tsananin kiyaye da manzon Allah kuma mai taimaka ma mutane su fada da annabi wa fihi jawazu at-tajassus 'ala al-mushrikeen ya halalta ailekin asirin mushrikai wa talabu ghiratihim a kuma nemi kisansu iyamu bil kauli ko bil وبالحرب kashe mutum da mashi da kuma al al'ihamu kauli yin magana ba ita kake nufi ko wato takaye magana kun wannan caccan zamuriya da ya yi da zuwa da ya ce mista ne ka kamar mai ceto kun ga dabara ce وفيه الأخذ بالشدة في الحرب والتعرض adadin كثير من المشركين kuma ya nuna iri yadda lokacin musulunci suke gamuwa da wahala bangaren yaƙi kaga babu wahala da ta kai a ce za ka kashe babban attajiri wanda yake tsakiyar birni cikin gidan sarauta kuma da security ta ko'ina sannan wafihi ilkawo ilistar lokacin bilai da fi sabilillah بالي كي كي كندم بالا سبود الله انتا كاما وأما الذي نهي عنه من ذلك فهو في الإنفاق في سبيل الله لألا تخلى يده من المال فيموت جوعا وضيعا أن يدك بعد رأيوك كسدع ألوك سن نصر مسلم في كينما وفي الحكم بالدليل المعروف والعلامة المعروفة على الشيء كحكم هذا الرجل بالنائية يعني علامة أنا إيه كنت لإيجاب don da jin an tarɗa kuwa butuwa gidan abu alama ce ta ciya ne abu an gama da shi don haka ko a kotu ana amfani da alamomi shira ta yadda su ake ce ma mulabasat dalilai hujjoji masu magana da kansu ku goma ne sai aka yi mutum guda ta'addanci duk cikin ku guda ɗaya da jini ga ga hannun shi da jike shi to wake tsammani ta ana hukunci sake ce makara'i da mulabasa ana hukunci da su ko kuma kamar yadda wani alƙali kwanakin baya ƙarshen wanda ya haɗu da wanda an ka kashe shi ne mutum na ƙarshe da ya haɗu da wanda an ka kashe don haka shi ake tuhuma in ba ka ba to ya faɗi wane ne kuna kudu cikin ɗaki sai aka kashe shi ko da ka buɗe ɗaki kai kaɗai aka gani in kace ba kai kashe to aljanni ya kashe shi wannan su ne ƙara'in a shari'ar musulunci ana amfani da su amma idan aka zo da shi to yana yi wa alkali ya yi fatali da wannan ƙara'in haddasani abdullahi haddasani abdullahi ibn muhammad ala haddasani ya haya ibn adam ala haddasana ya haya ibn abi za'ida an ishaq an albara ibn azubin radiyallahu anhu qala بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من الأنصار إلى أبي رافع فدخل عليه عبد الله بن عتيك فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلى فقتله وهو نائم <coughs> حدثني عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا يحيى بن آدم القرشي الكوفي قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن أبيه يحيى بن أبي زائدة عن أبيه ابن أبي زائدة عن إسحاق ونساك معنا إسحاق عن البراء إسحاق ابن من؟ آه وانت أبو إسحاق إيه Isaac ibn yunus ne gun an abi Isaac. to bai sa min abi din banan sai rikita ne ya kamata a tashi abu Isaac astabi an albara a wata ruwa ta dazu ba na ba na abu Isaac bane ba shi ma shi ne kusan ma dai sinadin guda ne daga gidan yahya zakariya ga haka wanda yake da irin nawa ya kara ba biro kusa da ni ya kamata a tsara عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من الأنصار إلى أبي رافع وزل أيكي وندلجت نائم مدينة زواج أبو رافع فدخل عليه عبد الله بن أتيك بيته ليلا فقتله وهو نائم عبد الله بن أتيك يشغل جدا سبب الدري يكشي شيئا عبد يكون قولنا yayi daidai da babin babu katlin na'imi al-mushrik duk da yake sai da ya tada shi ya kashe shi ko amma abin da ya tada da shi so yake gano direction din da yake ta abu rafi wane ne shi san bala'i ne ya zama kansa ba sai ya bi sautin ya je kashe shi باب لا تتمنوا لقاء العدو باب لا تمنوا لقاء al'adu. طيب. نعم. لا تمنوا لا تمنوا نعم يجوز حذف yajuzu إيه التعين ما شاء الله حدثنا يوسف بن موسى آه، آه، حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عاصم ابن يوسف اليربوعي قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن موسى بن عقبة قال حدثني سالم أبو النذر مولى عمر بن عبيد الله كنت كاتبا له قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى حين خرج إلى الحرورية فقرأته فإذا فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس فقال أيها الناس لا تمنوا لقاء العدو وصلوا الله الآتية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم وقال موسى بن عقبة حدثني سالم أبو النبر كنت كاتبا لعمر بن عبيد الله فأتاه, فأتاه كتاب عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنوا al'adu. العدو ga alama kamar akwai ɗan saɓani tsakanin littafi na da naka na'am lalle ba ni da hadisin ka na farko ina da shi amma nau takaitacce ne kwarai wadin karanta <coughs> Yusuf يوسف muhammad babu la لا تمنوا لقاء al'adu. kada ku yi burin haɗuwa da makiya yaƙi fitina ne ita kuma fitina ba a son kai fatarta sai dai Allah ya kawo ta kai haƙuri duk bala'i haka yake lazumi hudu ba kan talauci ko da wasu na ganin talauci abin kwarai ne saboda wai annan sallallahu ya ce ah, Allahumma ahini miskinan wa amitni miskinan wa shirin fi su misaki da ke dai malamai anan sun ce maskana ba talauci take da ba khudu kakka zan mai taurin kai ka zan mai kankan da kai hadisin ma dai yana da rauni wurin malamai da dama abinda imamu nauyi da malamai da dama suka ce suka ce to ai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce attajirai talaka za su riga attajirai shiga aljanna saboda ne bala'i talauci bala'i ne kuma duk bala'i yana ƙara darajar ka ko ta shi fata bala'i kana fata yanka su mutu kana fata ce ya rabke ka baka zuwa markazin nur baka zuwa kasuwa baka zuwa ofis wai na abuwa suna ɗauka darajar mutu amma ba su su ba an kware ba ne sai sa da salatu ya roƙi Allah tsari daga gare su to haka haɗuwa da makiyayi duk da yake jihadi ana samun shahada ana ɗaukaka addini ana samun lada ta ba su kai gure shi kullum ka yi fata a zauna lafiya in fitinar ta zo to irin ka ya fi kowa miƙewa ya abin da ya kamata amma duk wanda ka zambulle mutuwa daɗi in ta zai kowa gudu ya fi kowa raki ya fi kowa tsoro حدثنا yusuf ibn musa قال حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن موسى بن عقبة قال حدثني سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله كنت كاتبا له موسى بن عقبة يتي سالم أبو النضر يا بل لاباري شيني مولى عمر بن عبيد الله كما نيني سكتنسا ما هكا كينا فدا نيكي ما إنا ربوتها قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى عبد الله بن أبي أوفى sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika masa da karatu ina kharaja ila al-haruriya ya aika masa wasiqa lokacin da ya fita wurin yakar khawarij khawarij sune da suka fara fita daga rundunar Ali ibn Abi Talib wani bangare mai girma daga cikin suna da suka kashe Zaidina Uthman sai suka laka cikin sa suka kuma masa tawaye suka kashe shi daga baya al'amarin su ya fantsama ya girma ya kai musu musulmi ɗaya suke kisa ba ruwansu da harni duk ƙungiyoyin ta'adda da kuke ga na zamani yanzu suna koma ne ga idan khawarij ba ka taɓa jin sun yi faɗa da wani don kafirci sun fi faɗa da musulmi da musulunci da malaman musulunci kuma sun fi faɗa da sunna da malaman sunna to ko a wancan lokacin haka wanda suka fara kashewa ma ga kacokan sadin annabi ko matarsa na da cikin suka fasa cikin saboda tsabar rashin imani amma in suka ga kafiri sai su ce ba a taɓa wannan don Allah ta'ala ce wa yin ahadun min al-mushriki na ka fa ajiru hatta yasu a Sai sa wani malami da ya gansu ya ji tsoro ya san kashe shi za su yi suka ce wani da ka yace yace ina ci waɗanda Allah ce wa yin ahadun min al-mushriki na ka. suka ce to tafiya ke ce a'a wallah cewa sun ما ma'amalahu a rake shi har sai ya kai inda babu matsala suka ce to a raka jahilai ذاك بودا تكرد وثيقة فإذا فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقيه فيها العدو وانتظر حتى مالت الشمس أتكلم تكرد سيأك سامتشي و آه، manzon Allah a wasu daga cikin yakokansa ya tsaya har sai da rana ta karkata to kaga ni har yanzu ba a cin mana sun makamafin nasi sun makamafin nasi sannan bayan haka manzo Allah ya tashi cikin mutane wurin yaƙin duba fa yaƙi aka fito fa amma ku ji abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba kuma rage musu ƙarin gwiwa bane faɗa masu gaskiya ne faƙala ayyuan nasu la tamannau liqa al'adu kaga an ce fi ba'd ayyami al'ayyam suna nufi al-maghazi akwai abin da ake kira ayyamul arab gazawatul arab ko akwai ayyamu rasulillah akwai ayyamul khulafa maghazi ya kokake to amma a haka yayi hudu bai ce ayyuhan nas la tamannaw liqa al-aduwi wa sallallahu al-afiya ya ku mutane kada ku yi burin haɗuwa da maƙiya ku roƙi Allah zaman lafiya wannan fa an fito za ana yaƙi kenan da na gamu da muna zaune lafiya wani kullum kiran fitina ya kai kullum dai a dai yaƙi fa idza laqitumuhum fasbiru in Allah ya haɗa ku da su ku yi haƙuri wa'lamu anna aljannata tahta dhilal suyuf ku sani aljanna tana ƙarƙashin inuwar takubba ma'ana babu abinda abin da ke kai ka aljanna direct kamar jihadi don ɗaukaka addinin Allah sun maƙala Allahumma munzilar kitab wa mujriyar sahab wa hazimul ahzab ihzinhum wansurna alai sannan manzo Allah ya addu'a ya ce ya Allah ya kai wanda yake saukar da littafi ya kai wanda yake tafi da giragizai ya kai wanda yake warga zaunin dunoni ihzinhum Allah ka wargaza su wansurna alaihim ka taimake mu akan su to ina jin daga nan nake cewa qala musa ibn abu an-nadr kunt katiban li umar ibn ubayd lahu fa hmm. ataahu kitab abu lahab ibn ufa radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la wannan hadisi yana nuna mana cewa yaki lalura ne lalura ko ba a jawo ta amma in ta taho sai a san yadda za a yi da ita za ka ba a sun mumini ya rinka fatar fitina ko tashin hankali ko fada ko yaki amma in Allah ya kawo shi ba a son ya zan mai raki an su sun ya zagirce ya zanna mai kuma duk wanda ba ya fatar sa ɗin in ya zo ya fi fiye karbunsa wanda yake zanzarin zuwansa shi ne ba ya shi Allah baraka ta'ala ya zagi wasu daga cikin na tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa a suratu Muhammad ku bani aya ويقول الذين كفروا لولا أنزل السورة ويقول الذين آمنوا من أتني سبحان الله ويقول الذين آمنوا لولا أنزلت سورة فإذا لولا نزل السورة فإذا نزلت سورة محكمة وذكرت فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر البخشي عليه من الموت ذا سرق أما دوبي إلى نوان دي ملائكة متوعة تقوم كجا ملائكة متوعة با كجا zaki ga ka gashi ido da ido ya ƙura ma idanu ya dafa idanu zafi Allah ce fa'aula lahun طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر إياك إن يزول فلو صدقوا الله لكان خير الله وقال أبو آمر وقال أبو آمر حدثنا مجيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن العارج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا وقال أبو عامر العقدي حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا وزالت kada كيبون هدوا burin إن كون هدوا in يا قالت وفي الحديث نهي عن تمني لقاء العدو لما فيه من الإعجاب والاتكال على القوة wannan hadisai suna nuna ba a sun mutu ya burin haɗuwa da makiya don me don wannan na nuna al'ijar ujubi kana ganin ka isa wal'ittikali wa kana ganin ka dogara ga ƙarfinka kullum ka ce in sun zo hasun Allah wa neman roki wal'annan nasu ya alalbala saboda mutane iri-iri ne wurin fitina in ta zo da haka mai burin tambayar tabbacin zai haƙuri so gara karka yi fatan in ta zo sai Allah ya baka lafiya ألا يرى a أحرقته الجراح في ba abin مع ma الله صلى الله عليه وسلم فقتل نفسه ganin wani ya jaki tare da annabi sallallahu alaihi wasallam amma da miki ya masa zafi sai ya sa takobi ya ya danna kirjin sai kashe kansa wa qala siddiq radiyallahu ta'ala anhu la an u'afa fa ashkur ahabb ilayya min an ubtala fa asfa sayyidina abubakar ta ni dai Allah ya bar lafiya in yi godiya na fi son haka nan bisa ga jarabce ne ya kuri to ni dai ko ni ba ta guda da sayyidina abubakar <laughs> kun ganni lafiya nake so ban son ciwo sannan wadata nake so ban son talauci sosai hankali nake so ban son fitina waɗanda uku da kun ka gane su ƙwarai nika sun su kuma ina roƙon Allah su ko da yaushe kuma ina roƙon muku Allah su duk kuna so su Allah ka ba mu su gaba ɗaya wanda duke son ciwo ciwo in ya zama shi bai iyawa da shi wanda annabi sallallahu alaihi ziyarta yana zazzaɓi, na mantawa ne ne ƙila za ku tuna na faɗa dai su ku bari in faɗa hadisin tukun sai ya isko manzo Allah isko shi da addu'a yana cewa Allah ta ci iyaka abin da kake so ita masassara ta ci har sai ka yarda Allah duk wanda kaka so na aminci manzo Allah ce wallahi baka iya kai dai roki Allah shi baka lafiya so shi ibtila'i ba a so shi kullum ka roki Allah zaman lafiya kuma a zaman lafiyar akwai akwai ci gaba in kana lafiya lau ka yi sallah ingantatta ka yi zikiri ingantacce ko baka ba ka amfani kanka ka amfani iyalinka ka amfani jama'a ya sami salari sallallahu ke cewa a rayar da kai har wasu su amfana da kai wasu kuma su cutu da kai ya fi alheri bisa ga kanto za ka rai ga mumini alheri duk sadda ka mutu an yanke alheranka to kaga shi alheranka su ci gaba ya fi da yawa na tuna maku hadisin Talha bin Ubaidillah da aboki da abokansa biyu wanda duk shi ya kawo suka musulunta guda yayi shahada bayan shekara ɗaya guda ya mutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi mamakin ganin wanda ya mutu bayan shekara guda ya samu ɗaukaka da daraja ba eh wani lissafi da ni kullum zai sai na buga kalkuleta, kullum zai sai na buga kalkuleta. Ya ce manzo Allah na gansu a aljanna na yi mafarki na gansu a aljanna amma abin da ya bani mamaki shi wannan da ya shara gidansa yana ƙasa wannan da ya mutu gidansa na sama sai manzo Allah ce ba yayi sallah raka'a dubu shida bayan wancan ba kasunan kun gana buga 360 sau goma sha bakwai zai baka dubu shida da ɗari ɗaya da ashirin raka'a goma sha bakwai kakka kullum sallar farilla kawai raka'a dubu shida da ɗari ɗaya da ashirin kake ko shekara to duk wanda ka ba shekara guda a musulunci ka gama wuce shi bai iya cin maka bai iya cin maka saboda wannan raka a dubu shida na farilla in ya yi raka a miliyan sittin ba su kai gaba na nafila ga ramadan kowace kara ta kai ramadan in kana lafiya don ka lafiya fa saboda haka Allah ka ba mu lafiya mai godiya babu باب الحرب خدعة يلا ɗauka wujuh ne khid'a khad'a khud'a حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده وقيصر ليهلكن ثم لا يكون قيصر بعده ولتقسمن كنوزهما في في سبيل الله, وسمى الحرب خدعة باب الحرب خدعة أنا تخدع أنا تخدع yaƙi ɗan yaudara ne wato ba a yaƙi babu dabaru ba a yaƙi kai tsaye sai an حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال أخبرنا معمد بن راشد الأزدي عن همام ابن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعد كسرى يا هلك با وني كسرى da za a yi bayan wannan izani ne da cewa daular farisa ta kusa rushewa kisra a nushirwan shi ne na ƙarshe daga lokacin da aka ci nasara kan sama gana ta kare akwai ruwayan mata kisra akwai ruwayan halaka kisra malamai sun tattauna kan wannan lafazan guda biyu da abu huraira ya zo da su wasu suka ce lokuta daban-daban ne domin ƙarshen mulkin ma bai zo ba sai bayan cika abubakar zamanin umar ƙarƙashin jagorancin sa'adu ga biyu waƙa shekaru kamar hudu zuwa biyar bayan cika mazan Allah sallallahu alaihi wasallam amma makasudi anan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ba bada labarin wannan daular in ta ruguje wannan sarki in ya mutu an kare da wannan daula ba wani rijim da za a sake yi na bautar wuta addinin musulunci zai rinjaye kasa wa Kaisaru la yahlikan shi ma sarkin roma zai mutu kaisar rom sun ma la yakunu kaisaru ba'da kuma da gare shi an kare wannan duka alama ce ta cewa musulunci zai mamaye manya manyan daulolin duniya na wancan lokaci kuma duk ta tabbata zamanin sai lamar duk an kai karshen su shi yasa baƙin musulunci ba su son umar ba su son shi ko alama wala tuksamunna kunuzuhuma fi sabilillah manzo Allah kuma na rantsa da Allah sai an raba taskokin su sadaka saboda Allah don haka galaba za a yi kansu wa sammal harba khuda ko manzo Allah ya ambaci yaƙi a matsayin ɗan yaudara ma'ana babu laifi a haɗa da tauriya in ya zama dole a yi ƙarya in ya zama dole a yi kwana da magana a waske kamar yadda dai muka ji ga abin da ya faru wajen kisan abu rafe da abubuwa da dama makamantar wannan kamar labarin nu'aimu ibn mas'ud kuna tura cikin yakin azab nu'aimu ibn mas'ud wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya je ya hada rikici tsakanin su ana ana tsakiya yake Allah ya kawo shi ya musulunta sai ya hada husuma tsakanin Yahudawa da Larabawa ya ɗau maganan wannan ya kai ma wannan ya har haɗa su rikici to wannan rikici ce ko da haɗin don ana yaƙi dole sai haɗa da waɗannan abubuwa don haka shi yaƙi karatunsa ake yi ilimi ne yanzu akwai courses da ake yi na ilimin yadda ake yaƙi yanzu misali ba cikin yaƙi muke ba a najeriya amma nan fitintinun na bandit da kidnappers da 'yan ta'addan boko haram da sauransu wasu labarai da ake watsawa ba daidai ne ana watsa su ba akwai labarin da in an ji shi zai a samu ƙwarin gwiwa ko ba haka ba akwai labarin da in an same shi zai ruguza tunanin mutane zai lalata hankulansu sai ya kamata zai hukuma tana da strategy na information dissemination matsala ita ce a yau zamani ne na social media ba ka da wancan abuwa za su fita amma ba social media a matsalan mu ba rashin tarbiyya a matsalan mu duk kai ba mu da muke da social media yanzu a China kan wannan coronavirus sun yi tackling duk iya abin information da suke so ya fita da kasarsu ta kowace kafa ba abin da ba iya kun ga wannan ɗan strategy ɗaya na ƙullowa da cewa kowane mutum ya tsaya ga sim uku ya zaburar da su shekau masu shekar da jinin mutane hankalinsu ya tashi ko ba su ana yi masa barazana yadda aka kashe jafar shi ma ya kashe shi to ashe akwai hanyoyin da gwamnati za ta bi wata rana a dubai na so in shiga wani website sai aka ce an yi bloki wannan website babu abin sai na kira operator din a kafe ne na kira operator na ce saboda ne ita ana iya buɗe maka amma sai an san kai wane ne kaga kenan duk inda zaka shiga an san ka to amma a yau shekau sai ya yi ya shiga studio ko a kara mai kyalle ɗauki abin da yake so a watsa ma duniya cikin awa takwas tun najeriya kowa ya gani gwamnati ta saki baki alhalin da electronic gadget aka yi waɗanda zai a rajistar kuma ya kamata a ce ana iya bin sawu a bidu doki an yi ta cewa an kashe bulu sai ka kuma an sake bullowa so matsalar mu ita ce rashin tarbiyyar mu mu kan bu ba duk abin da ya zo gare mu ya kamata mu yi sharin zo duk abin da za ka yi ka tabbata karuwa ne ga al'umma alheri zai kawo amma ka zan jakadan shaidan jakadan yan adam wannan bala'i ba abin kwarai ne. sannan in kuka lura mutane son sharri gare su alheri ɗari ba a kallon su sharri guda za a yi ta watsa shi sai mutum ya faɗi maganar da Allah na iya kama shi da ita ya jarrace shi da ita zai zu misali don halin ga da ake ciki babu shakka mun san matsalar da muke ciki kuma koyo abin da zai hudu baki halin talauci misali ko ba ka mun san halin da muke ciki na tsoro amma duk wanda ya ce gara jiya da yau yana nufin gara mulki jonathan da na buhari ya ki allah ƙarya yake munafiki ne so da a wannan lokaci mu da muke zaune a nan ba ba cikin kwanciya muke ba kafin mu shigo nan sai an caje mu haka ake yau so waccan fitina Allah ya bada iko an kawar da ita amma wasu fitintunu sun taso su kuma ba a samu yadda aka warware su ba mu fuskance su ta hanyar da ta dace babban hanya ko ita ce mu roki Allah na biyu mu ba da shawarwari amma cin zarafi cin mutunci la'anta zagi wani ma abin da yake rubutu to ga ta nan malamai da kuka ce sai mun zaɓi buhari ko gobe bunce ku zaɓi buhari kuma babu ja da baya babu da na sani a kai wallahi ba mu yi da na sani da muka ce ku zaɓi buhari ba kuma wallahi abin da muka zaɓe shi don shi yayi shi ne ya tsaye da waccan fitilar da ta baro borno da yobe ta gangaro ta fara shiga kano nan ta yi sakwato an tsaye da ita amma babu shakka wata takunnukai kuma babu shakka shugaban ƙasa ya yi rauni wajen faɗa da ta wannan abu ne za yi amma ba shi ya nuna inda an bar jonathan ya ci gaba da yanzu mun ci gaba ba haka ne ko ba haka da ba a san inda ake ba so kullum in Allah ya maka ni'ima ka gode ne so sai ka cancanci kari amma in ka butulce don ra'ayinka kai kashin kanka na siyasa ku kowa sani mu bayan yan siyasa ne? mu maslaha muke kallo so mu ba mu da fati a zaɓe guda wallahi na zaɓi jam'iyyu daban-daban saboda ni dan takara nake kallo wannan ina sa ran zai yi muku jira adalci wannan ina sa ran ba zai ba ruwa na da jam'iyya ne ban taɓa zama dan jam'iyya ba ko ba zan zama ba saboda ita jam'iyya ba assasa ta don kullun ta zaɓo na gari ba kuma wannan shi ne ake kuma mun faɗi wannan lokacin da za a zaɓe ko mun faɗi ba mun faɗa muku muka ce duk wanda ya zaɓe bai tsoron jam'iyya sai an sa kira wurin Allah amma in kai zaɓe bai tsoron kyakkyawan zaton ka ga ɗan takara ko da akalla ta gara wannan da wannan ka ci kai dole sai wali za ka zaɓe don jam'iyyu ba su tsaye da wali amma ce da suka tsaye da ana samun masu damada dama ba su shi talaka an riga an kai shi makura ne an ce wai demokradiyya ke an ba ku ku zaɓa da kansu amma kuma sai jam'iyya ta tace sannan ta ba ku wanda za ku zaɓa in ta tace kun ka zo kun kai zaɓe a biyo ku da tsoro da barazana da bindigogi wurin zaɓe, in duk kun kun ka kiwata kun ka zaba a zagaya a bada kuɗi a canza result daga nan an ka ce ku te ku kasa ku tsare sai a ɓoye akwatunan a kulle su ce sati bakwai inda kun ka gama wannan ku te kotu alƙala a zagaya a saye ku fito kuna kuwa ga social media yanzu an ce za a hito da doka ta media kuma in ka taɓa manya kuma a ɗaure ka shekara kaza kaga dai duk ƙarya ɗaya ce ake a wani demokuraɗiyya ba wani demokuraɗiyya kama ƙarya ce ake amma dai kullum abin da muke so mutane su sani duk halin da muka shiga fa mu muka ga maka wa ma asabakum min musibatin bima kasabat aydikum duk sanda wani muke zargi wallahi ba mu fita fitina Allah ka kare mu حدثنا أبو بكر حدثنا أبو بكر بن أسرم اسمه بور قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صم النبي صلى الله عليه وسلم لحرب خضعة حدثنا أبو بكر بن أصرم شيني سمك اسمه بور إيه؟ توشيني كنيته أبو بكر المروزي نعم. بور أبو بكر كما يدنا موسوشي بكر موسوشي أبو موسوشي هبو أن تنزع شي قربة من سقطة تي تشيكا duk دون أبو بكر ساقوا هنسي ميبوه هل أخبرنا عبد الله هم؟ نعم هذه بنك لكم هذا من بخاريني قال أخبرنا معمر أنا ما بابن منبه أنا أبي هريرة رضي الله عنه عبد الله أنا قال عبد الله بن مبارك قال ثم النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة منذ الله يا كرا يا كي حدثنا صدقة حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو وسمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خضعة حدثنا صدقة بن الفضل المروزي قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابر بن عبد الله عمرو بن دينار يعني سمع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه ما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة باب الكذب في الحرب باب الكذب في الحرب حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أبي بن الأشرف فإنه قد عاذ الله ورسوله قال محمد بن مسلمة أتحب أن أقتله أتحب أن أقتله يا رسول الله قال نعم قال فأتاه فقال إن هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد, عن قد عنانا وسألنا الصدقة قال وأيضا والله لتملنه قال فإنا قد اتبعناه فإنا قد اتبعناه فنكره أن ندعه فنكره أن ندعه حتى ننظر إلى ما يصير أمره قال فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله باب الكذب في الحرب babi mai nuna halalcin a yi ƙarya in ta kama din biyan buƙatar yaƙi حدثنا قتيبة بن جميل ابن طريف أبو رجاء الثقفي إيه؟ سعيد قتيبة بن سعيد نعم جميل كتش إيه؟ قتيبة بن جميل قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف نعم نعم أبو رجاء الثقفي مولاه نعم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من لك أبي بن الأشرف manzo Allah ce wa zai kashe mana ka abubul ashra arnin nan mawaki ne yau manzo Allah zambo yana cin zarafin sa fa innahu aza Allah wa rasula ya cuci Allah da manzo ya ko bani qala muhammad ibn maslamata atuhibbu an aqtilahu ya rasu Allah manzo Allah ce ni kana so in kashe shi ina iyawa Allah ce قال ku. من قال لك طريقه قال فأتاه فقال تسيزور الكعب من الأشرف da siga ta ya zo ya yi hira ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi ya daɗaɗa masa da su suka su uku yace inna haza ce kaga mutumin nan namu kad annana ya wahal da wasa ala nasar kullum kawo kawo ne ashe kun ga kawo kawo da izala ke yi ba ta sabon abu bane wani ya ce shi wallahi matsalarsa da masallaci izala abu guda yace duk kai sallah ce ka biya duk bayan sallah ce an ce ga matsala iri kaza lasifika sharan masallaci ga wani bawan Allah mara kun gane kawo kawo diyawa duk kaga shi yana so ya dan bashi cin hanci qala wa aidan wallahi la tamalluna ta asu ga irin ta wallahi na faɗa muku ko yanzu da saura asi ya kara wahalar da sai kun kosa da shi qala fa inna qad ittaba'nahu da kaga mun riga mun bi shi mun ce mun musulunta fa nakrahu an nad'ahu yanzu ba mu jin daɗin haka dai mu rabu da shi hatta nan zuwa ila ma yasiru amru muna nan muna dako mu shin galaba zai kore da ya ta zai kaga sai ya mishi wayo qala fa lam yuzillu kallimu yana taimai dabara hatta tamkana min can gaba ina ji ilar karatu mai zuwa za mu cimma dabarar da ya don ce kai ka abu wannan irin kamshi da kake ba ta kamanta ni aure da wancan duk kasar larabawa babu da sakai ta. ya ce kana bari in shaƙa sai ya ɗan shaɗi waya ne ya shaƙa ci kai ya koma suna hira ce ah, wallahi turaren gana ka da sai ya koma sharɓuwa da ya tabbata hankali ya kwanta ga na uku sai damke mugun ba ka ta lahu sai kashe sauran bayani sai karatu na gabayan Allah ya Allah shi mana muwafaka muna ƙara tuna ma 'yan uwa gadi ba na za mu duba shi insha Allah muna ƙara tuna ma ƴan uwa batun kafin muna fata da Allah kada a yi kace da shi duk wanda ya san ana bin sa Januwari da February kokari kafin February din nan ta kare ya biya Allah ya mana muwafaka wa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allah sarki akwai wani dalibi wai da da shi muke karatu sun ta yi jana'izar mahaifiyarsa sati biyu ko ku suka wuce ma wani dan uwa daga cikin mu nan shi ma Allah ya yi mahaifinsa rasuwa to muna fata Allah ya ji kamar gabatan mu gaba daya wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk